shi yasa malaman malaman ahlus sunna idan suna jera duk wani abu da wasu yan bid'a ko wasu yan hala suna faɗa da shi malamai yanzu akwai salim da sauransu suna jero malaman albaniya suna jero sun kace daga suna cikin ahalus sunna sanya hijabi ga matansu kaga yana cikin abin da aqida ahalus sunna ta in kun tuna lokacin da izala ta fito yana daga cikin abin da za ta yi kokari tabbatar dan bid'a suna kokarin su koyi an yi lokacin da idan ya tsaya ya yi jima ta ta ko ba haka ba a zariya an yi lokacin da duk mace tsaya hijabi to za a bi da jiwa ta tsiri to in ka diba kasashe ko garuruwan arewa babu inda an kai sa hijabi kamar zahiya saboda su nuna da sunna ko sai san kuma aka rike ta aka tabbata ta nan la kullu na bin da sun ce sai suna jera da cikin halin sunna ina fahimci wannan suna kan daga cikin ahalus sunna ila ahalus sunna farin gene. kaga da ba Adamu da faɗi ne ba amma saboda samun samun ta kubbana, suna musu ne shi aka jera shi ila fahimci wannan daga cikin aqida ahalus sunna rashin wando ko ba haka ba yi wando saboda saboda an samu masu faɗa da shi kila an fahimta to haka malamai sun kasance suna sa duk wani abu da ya tabbata a sunna ko da bangare na na fikin sun ya tabbata a sunna so sa cikin jerin aqida shi sa walin aqidati ahli sunna almasu ala kufaini duk wanda ya mutu kai ne an shi ala sawa'un ya sani ko bai sani ba kila fahimci wannan to ga hadisi قال يكفي باب ما جاء في المسح على الخفين حدثني يحيى عن مالك عن ابن الشهاد عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلن يستطيع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يضمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم رجع الناس فلما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ahsantum wannan hadisi an karɓo shi hadisi ingantacce ta hanyar sanadi an karɓo ne daga Yahya al-Najiri Imam Malik yace daga babban malamin sa Imam Darul Hijra Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala shi ko daga malamin sa na hadisi Muhammad ibn Muslim ibn Shahad az-Zuhri ko sai daga cikin manyan manyan malaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace an abbad ibn ziyad daga abbad ibn ziyad wannan hadisi muttafaq daga ma daga yahya daga Manik daga ibn shahab daga abbad ibn ziyad an gane ba haka duk ruwa da suka raito shi sai anan abuwa kamalik da an ka samu wani bambanci sai yace mi min waladin mughirati bi shu'ba daga abbad ibn ziyad shi abbad ibn ziyad da shi na cikin ƴaƴan al-mughirati bi shu'ba ina gane ko duk cikin ruwatu muwaɗa ya faɗi haka cikin kutubu gaba ɗaya su bukhari sunna su limu mijin suka sa su ibnu majah da sauransu muwaɗa ya faɗi haka ya ko ya hayabni ya haya al-laiti rawin muwaɗa an imamu malikin wanda ya ce muka wanda ita ne ko shi ke kawo haka sauran ruwatu imamu malik ba su kawo haka ba a ce shi abbas ibn ziyad min wani bin mughira shi ba a fahimci wannan shi ka magana sun saboda ni hakikatan malaman tarihi malaman tarjama malaman rijalu sun ce al-mughira ibn shu'ba sai da afari sai da afari shi da amfanta kuma sai ara santar da hankali shi an ce abbas ibn ziyad min wajen mughira ibn shu'ba inda ana cikin ziyad a ce abbas min wajen mughira ba ba ne ba tun an danganta shi ga ziyad ko kun kaga a ce min wajen al-mughira ibn shu'ba to an yi wani takararu wanda kuma siyaki mai dauka ko to kaka abin yake abin hadisi ingantacce na da Allah ya yi ya haya in ma ɗaya daga cikin dalilan da muka sha an bato suka kiddawa ga mai ba da hadisi suka kidda gare nan na yana faɗa muku sun kun sani ko ba haka ba ko kuma gajiya ko kuma mantuwa wanda mutum kai ke ketare ta ko ba haka ba amma wani abin yake an abba ibn ziyadi an urwata shi urwa tun a bambanta ma daga urwatu ibn zubairi almajirin aisha ko ba haka ba to sai an kaɗi an urwa tun ka gane shi to shi urwa ɗin ga wa huwa min waladin mughira Shi shu'ub shi urwa kun ta ko dun muna da urwatu ibn zubairi sannan akwai urwatu ibn mughira ibn ba. to nan sai ya faɗi ga yayin ya halaye abin bai kawo wata matsala ga hadisin don an san shi in ma nan ba ka gane ba kan bi hadisin daga cikin sauran da tattafan hadisi haka ba ta asali ma shi abbas ibn ziyad ya rawaito shi ga mutum biyu ya rawaito shi ga urwat ibn mughira ya rawaito shi ga hamza ibn mughira urwat ibn mughira shina da hamza danaina shina da urwa danaina dukan su sun yi kafin karantar da abbas ibn ziyad shi wanda muka magana wani sa'in sai ka gani a wani sanadi sai ka ga an abbas ibn an urwati ibn mughira wani sa'in sai ka ga an abbas ibn ziyad an hamzaka ibn mughira wani sa'in sai ka ga an urwata ibn an urwata wa hamzaka ibnai al-mughira ibn shu'ba to duk in ka gano wannan wannan abun duk gudana hada can hada can kuma ko a bar duk dai gudana kina fahimta kun babu wata illa shina cikin illa wata yake gairu qadiha anan yanzu in kaji wanda ya shi yana da wata illa amma gairu qadiha shi yasa malaman hadisi illa ku definition na hadisi ingantacce suna cewa huwa sala sanadu fi riwayati adalin ثابت an مثله min غير شذوذ ko zai ce wala illatin sai qadiha ko da akwai illa in dai ba kali haka, babu tukarta babu illa ba ta kawo matsala ba ba ne mai tafiya to nan cewa an abba ibn ziyadi an al-mughira ibn shu'ba ko in an abba ibn ziyadi wa huwa min walad al-mughira ibn shu'ba an abi an al-mughira ibn shu'ba karuna wanda yake nan wasu hadisi sun gyara ko lai bai sai tuka wanda hadisi yake an abba ibn ziyadi an hamzata an gane ba ko an urwata ibn al-wazira ibn shu'ba ko ba haka ba an abihi shi wa wazira ibn shu'ba shi kuma hadisin ya nufi Allah mun karanta wannan أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شي مغيرة الشعبة شي كرام الأباني يبشي حقيقة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لحاجته يا تسير يا بكاتا تيت وفي قائن جراء في جرد وقت تبوك ياك تبوك ولياك إذا أتي za mu ce yaki kusan na ƙarshe a musulunci ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta duk da ba a yaki ba an karasa ba a tsara ba amma da ana ce mai gazuwa ta tabuka ko kuma aka ce shi ne aka ce mai gazuwa ta usura ko yakin da an ga cikin wahala in kun karanta ya ta swali nuna hadisin sa'ab ibn malik mun san ko ba haka ba wanda ya zuwa kuma ga abin da ya faru gare annabi ana yi masa magana kwana hamsin mun tuna da hadisin wannan hadisi a cikin hadis wannan gazuwa suna cikin gazawa da yawa waɗanda ya kasance malaman hadisai da malaman tafsirai da malaman tarihi sun yi maganganu mai cin yawa a ciki in ba yakin badar ba da yakin khaibara da ahzabu da kandak to kila in kira waɗanda guda uku ko hudu to na biyar na cikin abubuwan da sun ka faru kila za ka sa gazo da ka zuka don a wannan yakin aka kokarin a kashin manzo sallallahu a kashe manzo sallallahu sallam a yakin nan na Allah madaukakin sarki tona wa mutane munafikan Madina asiri biyar ba manzo sallallahu sallam ne su wasu daga cikin su sun kai saba'in lokacin na manzo sallallahu shi ma ya faɗa ma ko da tubul yamani waɗannan munafikan Madina ko ba haka ba a lokacin da manzon Allah sallallahu ana dawowa kowa ya hada sansani wancan da kashin wancan gicce wancan da kashin wancan duki Nabi sallallahu alaihi wasallam ya haye wani kololuwar tushi tsauni sama ya kwanta ya ce fasai fasai bulu ya mani zo mu kwanta tare fasai fasai ya yi suka ta suka haye wannan tsauni suna kwance sai manzon sallallahu alaihi sai ta da fasai fasai ce saura bi ba ha gari sai fasai fa yana ya tashi ko da ya tashi sai ga wasu sun hau doki dawakai suna tafi bisa dutsen suna tafi suna tafi suna tafi bisa dawakinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai haka motsa tsaya mu gani ko zai fa maka yace ya rasulullah ni miza su yace kun tawo kashe ne na jin waga kalimar sai ya zabura shi fa. yana zabura sai ta karbi miki sai ya bangwale da shi bangwale da shi ya gangaro ya gangaro sun tafi tsoro sai sun ka gudu ridididididididi kamar ya zo shi ko ya wado na sai sun ka gudu gaba ko yawa to yana dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ko suwa ne ne yace ban sani ba wani sai eh, ba sani ya rasulullah kuma sallallahu alaihi da wani da wani da wani da wani sai da mun sallallahu alaihi kirga mai mutum 70 kuma kusan mamaki da su ba suna cikin na gaba gaba a cikin jihadi duka da su an ka ce jihadi don ka yi tsoron mai nahi da su an ka ce kunjon kala su an ko ba haka ba amma wani hasu ba ya jihadin ba ta ce annabi su samu dama a kashe abin da aka kire mutu kuma haka ba ehe ku ka gani ku zai ka ya rasulullah shin ba ka kira mutane ka faɗa musu a kama sunan cikin a yanke yake a ah, in yi haka nan za a ce ai muhammadu ya koma kama yanzu cikin su akwai ne ka yanka ko ba haka ba tare su dai to haka lamarin ya dafa ba. shi ya samu wannan hadisi ana ce ma ku zai fata mil yamani sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi manzo Sallah sai wasallam ya gwada wannan mu'jiza in ba ku manta bane ƙanni harshen wanda an ka yi hayarsa ya zama sun ka bulbula ba haka ba a cikin wannan tafiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mun karanta a cikin babu rukuki yi kwana har rana ta fara duka su ko sun fice su sun ka kashi hirgice kun gani na an ka samu wannan kila mun fahimta a cikin wannan mawzu duk irin waɗannan abubuwa da sun faru sun yake ta buka duk da an zo ma a ba a buga ba an ka dawo amma da yakin ya ya ya tabbata kuma kai ne aka saukar da su tauba kan wannan yaƙi waɗannan munafikai da suka shi mun sallah sallah da sauran kafirai tun da dai ba duka ta sauka ba wasu ayoyin munafikai na cikin su tauba a wannan daren da an kai kudu na asiri an gaba ranar sun ka sauka ala kulle halin a wannan yaƙin na ga abin da ya faru mun sallah ta yake biya buƙatar ta wato bayan gida قال المغيرة في مغيرة في قدر حفظ معه بما إن نجم صلى الله عليه baya تباي باي ruwa. ruwan da in ya bukatar sa sai ya tsarki sannan kuma ya aron ko fa a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun sanar ya ga wajen bukatar sa ya karci ya dawo sai ya zo fata kaftu alaihi ma'a ne rinka zuba mai ruwa shi ko yana aron la ko haka ba ina zuba mai ruwa yana aron la wannan nan, mai ta'limul muta'allim ya kawo ko ina kusan tsarin mutane da rika ta albani yadda yana daga cikin ladabi ga malami ladabi ga ɗalibi ya zan yana zuba wa malami ne ruwa yana a ko bai kawo dalili ba shi da Allah zaka kawo dalilin shi ne ko shi da ya samu shi kuma ina jin dalilin ya dalilin ko eh saboda haka ana kiyaye wato abin da muna muna yana nuna hidima ga malami da kuma ladabi ga malami ko ba haka ba haka kasu alaihi ma ni zuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam kala wajen waye a wallahi ya kai ga wankin fuska ya wankin fuska an gane ba wannan shi aka ce ma al-ijazu bil ba amma ta kun ya koya ma ba a'a yana son ya baka muhammad shahid shine al-mas'al Kai hufayn ko kasta ta ai ba wanke hannu ba ba a sha ba kun kurba ki ba ba a sha ka ba ya ce ko wannan al-ijazu bil duk kafin shi yasa ba bukata a rasu masu mun mu gira mu dinsa a wasu hadisai inda aka bukatar a mata kurkura da shaka da hakewa an kuma hadisin cikakke amma na ba shi an muhalli shahidu ba to da manzo suna sai wanke huska ke yi to sai ni sai wanke hannuwa to saboda akwai wata fa'ida ce yasa an ka tsaya a wanke hannuwa kuma zahaba ya kore da yadai annabi ya tafi ya yadda hannuwa nai min kumai jubbati daga cikin hannuwan jubba abin da al-jubba shine al-kibba kila gane al-kibba amma al wannan wannan mai hannu sai a ce wata jubba ko akwai kamisa akwai kamila ko dukansu muna da jubba muna da khamisa muna da khamila ko da isa abdul hilali da isa abdul dirha da isa abdul khamisa ko khamila ko da isa wantakar ko ya shi ka falantakar ehe sanan khamila ba sanan kuma muna da wani hadisi wancan da mun sallah sallam an kawo mai hamsa yin sallah da ita laha alamu suna gama sallah ya ce ta ce ku tafi ku mai da ita wa a turin bi an bi jami'a ta bi jahannam ko Eh, ku tuna wani da hadisin sai muke magana da jibba jibba al-jibba al-jibba mai hannu to hannunta ya matse rashin hannu ya matse manzo sallallahu alaihi wasallam kina gani ehem wato manzo sallallahu alaihi wasallam bai ake fito ga wajen tasan bakuyo hannu ne manzo sallallahu alaihi kokarin ya ja haka sai abin ya zan hannunta bai da faɗi da yawa sai yayi yayi ya fito hannun zira'i ne ko duk gaba ɗaya haka to sai ni yayi falan ya tafiya kuma Allah sai zan bai samu damar ya fita hannun ba min biyu kummai alfisa saboda hannuwan mashiga hannuwan jibba ɗin sun mace sai ya yi ta ba su fita to ni ya yi fa aka rajahu ma min tahtin jibba sai ya fita su karkashin jibba sai ya zagi haka sai ya yi haka ya fita hannu ne na ya kunzo su sana kila gani ya fito duk karkashin jibba sai wanke fitala an fahimta a yi faka sallah ya zai ya wanke hannuwansa ta ke na in gaggara kana yi haka nake sai dai ba sunna ta ba sunnatul ibada sunnatul ada ina fahimta malamai suna da wasu abubuwa sun kasaba sunnoni akwai sunnatul ibada akwai sunnatul ada sunnatul ibada wanda aiki na ibada ta shi wannan ko ba haka ba in ka tabbata ta lada ka samu kila an fahimta sannan akwai sunnatul ada shi al'ada ta a ibada ta ba to amma kuma a cikin al'ada ma akwai abin da annabi ke yi misali da cikin al'ada annabi yana son sa fararen kaya amma idan ka sa fararen kaya in sabon bakin ko jajjaye akwai bambancin lada kana da wata lada musamman kila an fahimta sunnatul ada ta ko ehem wannan yana da cikin usuli take mai fa'ida don a don a gane kamar misali cin abinci da ya sun muku da ada ba sunnatul ibada za a fahimta wasu na tsammanin in ka ci abinci don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da ya sa uku in ka ci abinci da ya sa uku na da ka samu ba na da ka samu ba saboda da ada ba da ibada ila fahimta kuma in ka yi da sanda ko ba haka bari ka sanda da ada ba da ibada ba na da ka samu ina fata mu gane wannan akwai ibada, akwai adat to ko su al'adat akwai abubuwan da mun sallar sallar ya tabbata ko ko ya kasu Allah ta mu fahimta annabi sallar sai ka son nama shin nama sunna na ka samu lada kila kuma shi ko ba haka ba su al'ada ta amma annabi ya kasu nama eh a dai kana a tare amma annabi kin gano ko ba ku kin naman gano to amma ana cin gano ko ba a ci ana cin dan to barin cin dan sunna ka ka samu lada ne kake ba ka cin dan sai ka samu sunna su ibada ta سنة أساسية إن كان يمكن أن نشوف أصول فكرة الخير مكرر ربيوة ثم رأى ربيوة كان سنونينا العادة وسنونينا عبادة إلى فنشوانا فقد قال يدي الذي وانك هنا يلمس وما سهى برأس يشهد كيني وفهمت ما لم نرى أبعد الأرواح لا تكن شيء أرواح لا كل أنا تابع لرأس وما سهى برأس دين ممكن كما هذا وما سهى رأسه وما سهى رأسه أبو الرحمن wa masaha da ra'asihi da ruwa ka fahimta haka malaman lugha sun ka farrake shi sa ko sunan qur'ani tawassulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum an ko masaha lil ilqaqi suka ce wata dilala ta balaghiya dan ya nuna ba haka mujarrabi hannu ne busasshe yasta ya shahika ne ba a'a da ruwa shahika in babu ruwan ma mata hara'ata inda ruwa masaha bi ra'si ila gane wannan wa masaha bi ra'si sannan mahallu ash-shahidi wa masaha alal khuffayn sai shaka ku an gane ba in ku tuna da hadisi ya hito cikin bukhari da muslimu da wani kali nan kaɗan yace ni ya gama komi ya yi haka zai wanke kafa ko ya sha haka ya dawo daga sha haka ya dawo sai sai wanke kafa ko مجيرة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما إني أدخلتهما Ko nan duk mu samu wata ka'ida a eh, mujira ce sai ni duko in cire masa kofai sai eh, mutum na gaji ko in cire masa kofai sai mun kula sai ce a'a kaka cire ba ba sai ka cire ba saboda ai na sanya kawabun nawa cikin kurki alhali suna da tsarki ko ba haka ba da wannan sun kashin da muhalli suka ce kai da ka'idar cewa ana sa kufi bayan an yi arwalla ko eh bayan an yi arwalla bayan tahara Na aka sa kufi tahara kuma kamil. ko tahara kamila dun cewa fa inni adakhaltuhuma tahiratayn wannan sun kashin sai in ka tahara kamila sannan sun kashe kuma sai kamila karin kamila tasmiyar da yayi fa inni adakhaltuhuma tahiratayn shi kamila ba haka ba don yi biyan sun ke a wallah ka wanke kafa guda sai ka sanya kuɗi samun wanke guda sai ka kama da wata ka ga sof ko ba haka ba don ba ka da wani aka kawaka sai ka sa kufi guda ba ka wanke guda ba sai da ka gama sa kufi sannan ka wanke guda tasa sai suka ce ba a cewa a da kan tuhuma kahira kai ne don lokacin nan lokacin da kasa ta dawo maka wanke ba an ta gairu don duk aka tashi kai sallah sai ka tashi kai sallah da kawo guda ka wanke ko suka ce saboda tsahira ta yi sai an yi arwalla kamila arwalla tsahara turabiya ko tsahara ma'iya ko ma'iya ko da dalili sai dole amsa ma'iya amma dalili sai suka ce tsahara ma'iya dalili babu inda wani magabaci ko manzon Allah ko ɗaya daga cikin sahabbai ya tsahara turabiya ya sa kuɗi al-iktibaru ila fahimta shi yasa Muhammad bin Salih bin Salih bin Saimin a cikin arkan Fatawar Islam a kamsa ku ji ba ku gani Yadda zai iya cewa kana iya kaimama ka takuti inda kiyasi akai amma nan kiyasi zai shiga inda yake ba saboda haka sai a wannan kila wannan ko kun gane kai to haka wannan fa'ida ta ita ma tana da mun da bijiro ita a wurin za mu fahimci wani abu ya da kila malam bai kawo ba a nan saboda ba shi an muhammad shahidu muhammad shahid almasu al-hufaini sai kama kaha alal shi abu muhammad shahid mun samu wannan ko Tsarin wani karatu wa ja a rasulullahi sallallahu alaihi sai ga manzo sallallahu sallan ya taho ko da ya zo shi mu kira ba a kai ne kai ba ko tun da yana na rakiya na da shi da annabi dai ko ba haka ba tunda shi yadda ya rasu annabi wajen rika mai huta da kaza da kaza da kaza ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu kira shi ka rika mu sallallahu alaihi wasallam muna gana kan cikin wancan wancan hadisi shi hadisin gari kuntu ahalilu ana ko ba haka ba eh to yace sai mu sai mu sallallahu ya dawo ko da ya dawo wa abdurrahman ya ummuhu wa wa al-hal al-hali an gane ba abdurrahman yana ba ku sallah ko ba haka ba yana limanci haka a ka'ida idan ya zan liman bai na a da lokacin sallah bai wucewa idan sun kai baki su ma mu suka ce wani ba mu sallah shi ke nan na ba aka shi da fahimta in an ga lokaci zai wuce amma in akwai lokaci to ba ka tashi sai ka take wani lokacin jama'a da musulmin da isa mu ko ya kama irin ustazan mu na yanzu ko ba haka ba ya yi ba agogo ya ga minti sun karo da an kasa lokacin sallah sai a ga cikin ta wani ya ce malam da kirsa ya kama ana kwace mai tafaddar ba shi aka ce shi ka tashi ce bismillah to ba haka ba a limanci sai da yaddan liman kina fanci wannan kuma jiran liman yana cikin ka'idar sallah kila fahimta jiran liman yana cikin ka'idodin sallah sai dai in ya ɗebe ya ɗebe haƙƙin mutane ko kuma ya ba da doka ko ya ba da umarnin cewa idan lokaci kaza ya bai zo ba a da sallah ko ba haka ba ko kuma ko bai ba ka doka ba idan an kaga lokacin zalla bai saboda ni saboda shi ko lokaci shi an mu hukamu a da sai na ayo sun kaza su an mu hukamu jiran liman ko zai zan cikin wata shafi ne sun ka samu karakiya ne to sai a gabatar da mu hukamu akan wata shafi kila fahimta wannan usul da take ne ala kullu halin idan je da uzuri ko da wani abu ana yi nice in masu mamu sukan ittifaqi suka shugabantar da kai haka yake saboda in ka ji hadisin a inda ya fito haka yake suka tawo suka ce Abdurrahman bin Auf muna ganin kada da Annabi sallallahu ya ɗayan jinkiri kuma ga lokaci na tafiya kuma lokaci ya fita ko za ka samu kai mu da sallah ko kana zo kai mu da sallah ce to in kun ga hakan suka ce bari kai mu da sallah kan lokaci ya wuce aka tafi da ya kira sallah aka ce Abdurrahman bin Auf ya tashi mu da sallah kila gane wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho bai yi ba bai yi musu ba bai hana ba bai yi faɗa ba ni ya nuna kariru ya yi kila fahimta ehem ala kulli halin kuma yana ƙara nuna mana alala abdurrahman bin awu cikin mayakan tabuka wanda aka ce a yakin tabuka akwai mutum fiye da dubu goma sha biyu wanda sun halarci wannan yakin duk su a yadda faɗi haka sun da sallah ko haka ba kaga ai ina jin kana da martaba to yanzu a ce manyan manyan sahabbai gaba ɗayan akwai Abubakar take akwai Umar take akwai Usman take akwai Ali take duk kafa kulan ga Ali na take Ali bai ba yana yana take duk kafa kulan ga su girgin da iktifaki wane ba musalla ya ba ku sallah sai wani can sa'ad da na ba na kuta ne zai ce wai wannan sa ne waya riga wai Allah ba ku ce cikin barka wanda sahabbai gaba da sun ka ittifaki kan cewa wani na kanta sun yarda ya jagorance su sun yarda shi ne mafi yaki ya ummun nasa afdaluhu wa afqahuhu ko ba haka ai kaga sai ga kamar Abdurrahman bin Auf amma duk wani shi ya tashi ya ce wai Abdurrahman bin Auf ya ce wai sun kai mutaddu ko kuma kan kuma shi Abdurrahman bin Abi ya kuma cikin bashara da janna ko ga su goma da nan da manzon Allah ya cero sunayen su Abubakar fil jannati Umar fil usm Umar fil janna Umar hayya daga cikin su Abdurrahman bin Abi fil janna ba haka ba Abdurrahman ma shi ya hudu ma wannan hadisi shi ma lokacin da yana cewa wata rana ina tunawa muna mu goma na mutum ga hadisi wata rana muna mu goma kada mu sallah sallah duki yanne ne bangare da mu ko ko duki kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da ka san su dukan ka babu bisa gare ka fiye aljanna wanda ka ba ka ce Allah al-sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa mana sai jiyoro sai jiyoro mutum tara sun ka kira ya kai na tara sai kaya ne sai ka ce goma na ya koma mai mai tamu sai mu gane ba ya koma mai ta ka tara ya koma mai sun ce mu gane ba kana mun ka samu sai mu fito da mai magana ko tunda kuma ai farko ya hoye haka ne tunda ce eh, muna mu goma da mirin da mirin in a kula Abdurrahman bin Auf ka gane Abdurrahman bin Auf da daraja gare ba shina cikin da ya saka faizan da kila wani ɗaya daga cikin ko cikin safa yana mai wuya Abdurrahman bin Auf multi millionaire a Makka da zai hijira ta yare sun ka ce mai ai ke babu wata gidaje babu wani gidaje za mu da in ka yarda ka ɗauki ko allura ta bi Muhammadu kai mu mu yarda ba ka ba har kuke bai iyawa yace in dai ni ba muku duk da muna rabuwa da sun da sallah in ka gwamna mu duk dukiya ka ko ni ka karo ka kare ka ka ce haka ne mun yarda haka yake ko allura ba kuma miliyoniya ne ko haka ba haka lamari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Abdurrahman bin Auf ko mai ce kuma ya hada da manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen kowa ko ba haka ba eh, eh. a tana tun ga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kowa sai ma gane da daraja na gaba da baya ita sai an rubuta annabi kowa idan ta karbi manzo sallah lokacin da an kaya to sai in ga baki ne ko ba haka ba kaga duka inda kan buga Abdurrahman bin Auf ya cika wannan sharuɗan ko ba haka ba ya wuce kashi shi yasa ma a lokacin da an Umar bin Khattab da yana Sham sai ya zo bakin wani wuri sai an kace mai Sham kuma kuma shi bane aka ce mai sham abin abdurrahman bin afi kawo hadisin ma shi ba shi ne ka tunsa wannan shi abdurrahman ya warware magana ko wanda ya tuna ce wanda an bata musu hadisin mun sallallahu alaihi wasallam da yake cewa na ji an ce idan annoba ta faru ga gari ku shiga idan kuma ta ce eh, kuna ciki in ba ku shiga ku shiga kuna ciki ku fita ko eh eh sana kullu halin wannan abdurrahman bin afi to sai ya ba su sallah sannan kuma babbar daraja ta ƙarshe ko kuma babbar darajar da za ka samu nan manzo sallah sallan ya yi sallah baya ga ko ba haka ba in ma shi ka samu kan manzon Allah ya da imanin ka da iya sallar ka da iya karatun ka yi ka sallar kuma ka san dai sallar ta karbu ko rantsuwa kai ko haka sun da manzon sallah ta ya fita وعبد الرحمن بن عاص يقومه وقد صلى بهم ركعة الذي عبد الرحمن يا رجال أي ركعة أبو يا مت ركعة أبو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه التي بقيت عليه manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'an nan da kai rai yaddi Abdurrahman bin Auf sallah aka farka yadda aka yi sallah da shi aka sallami ana tsayewa an sawai an da annabi fa fa falan ma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana rauko kafa ji an nafi shi lokacin ka sai mutane suna kalla ba ta kunta da annabi a tashi na rama kallon sai kowa ya tsoraci ko ku ta sun ta girgita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi annabi na nan tafi an kai karkace an kai kawai wani sallah sallan ma kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. alaihi wasallam ya cika sallah raka'an nan da rabi ya kawo ta tun waye ko ba haka ba qala sai mun sallallahu alaihi wasallam kun ta kun yi abin da ake yayi daidai yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi wa da ba lokacin da an kai aka yi sallah Abdurrahman bin Auf ko da tun wata kuma ya mutu da kullu Abdurrahman zam da lokacin da an kai sallah da Abubakar Siddiq da kanshi da an kai sallah da Abubakar Siddiq sun san wanda ya faru sallah biyu an kai da Abubakar Siddiq ta farkon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbarka sun farko sun san na karshe duka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sai kabbarka sai wanga ya tiba ji Annabi kusa da shi shi ko na damu na damu na hausa annabi ya ci ta annabi su annabi tsakiya ko ba haka ba annabi ya ce an tsere ne ko da suna kama eh, eh, eh, suna tuhatar da na gaba ba annabi nan ba ko ba haka ba da tsari ya yi ce na ya waigo ko da ya waigo yadda annabi sai jayi ya barka ba sai annabi ya kara ba sun waye na gaba wanda suka ga annabi kuma sun kai ehen ehen sun ka jaye haka annabi ana ta jaye ne yana shiga sahun gaba sahun gaba sahun gaba sai da ya samu sahun karshe sai sahun gaba duka daga ji sai bakar da sun kai tawa abubakar ehen ehen abubuwan cinyoyi suna tafi suna bugawa don da bakar ya jiya da ya ji abin ya yi ya san ba lahiya ba ya waigo sai ya ga annabi sai ya jaye ko annabi ya mai ishara ya cika sallah ya cika ya cika annabi sallah ya cika ya cika ya cika sallah da ya sallame sai ya tambaya maka musa kan ka tuka sallah lokacin da sheka ka yace ma kana da abi ko hafu libna abin ko hafa in ya umma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina wata abu ko hafa nan ya faɗi sunan ubane yace yi wa a ce shiga gaban manzon sallah sallallahu alaihi wasallam ina ka wa ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da hakan na biyu ko ya aka sace wannan kadiyar ko ba haka ba si abu bakar ya so ya kai a nan sana ta yake ne ya cika ya ki umar ya cika shi ma ya ba mu zo sallah sallah sallah ba ku fili shi ba hadiya dinka ehem ya yi sallah lokacin da ya ja annabi ya cika hadiya farko hadisi na biyu ya yi lokacin da ya ja annabi ya tsaya da kan mamai sai ya cika ya cika ila an fahimta an ga mun samu wannan hadiya to ashe karantarwa ta ta annabi sallah sai ya nuna muku to ba ka ko ya taho shi yasa ga ƙarshe ga Allah Abdurrahman bin Auf ba su motsa ba ko su runga shi na farko kila an fahimta illa shi yayin da sun kai sun tsere ma manzo sallallahu alaihi sun yi gaggawa a shera nan shi a yayin da sun kai kuma lalle manzo Sallah Sallah ya karanta suwa karantarwa ta kwarai ko kan kuma ce wannan yaki shine yaƙi na karshe ga manzo Sallah, alaihi shine yaƙi wanda an kai shekara ta tara dole ya bar mutane a kan abin da ko ya tafi ba a rigima ko ba haka ba da yau kenan kai ma in ka to ka ajiye har an ta sallah a bi saka da an gayi kila an gane eh eh yasa imam yasa mai askan yace bai ce idan mutahali wani abu ya same ka kai kai imam ka dawo sai dai ka ji yace bai ture wanda ya kafa liya umma uwa duk sai kika sallah wannan hukuncin na farko ya tashi tun daga sallar da manzon Allah ya yi ta biyu bayan Abubakar ya yi ta karshe ba a bar Umar bin Affan ina ba kuma gane wannan hukunci fa sallatihim rak'atan kada ma kadara kullu kullu lokacin manzon Allah sai ga masalla kana hasan su yake sun kawo a hasan sun ta kali ko wannan hadisi mun samu al-masku halal hadisi daga وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار imam malikin ya taɓo daga malaminsa guda biyu na farko nafi'u na biyu abdurrahman abdullahi bin dinar duk waɗannan sai ƙasin sai ƙasin suna cikin manyan-manyan malaman madina kuma suna cikin manyan-manyan malaman imamu malik kuma su biyu ɗin nan gaba ɗaya a kaba ku sun ba imamu malik labari ko sun ba hadisi na abdullahi ibn Umar. abdullahi ibn umara qadimal kufata ya taho kufa kalimar kufa ya zo kufa a kula mhm. kalimar kaza ya zo wuri kamar kalimar kufa kadama ya ce kadama ya yi shugabanci kadima ya zo ko ba haka ba wancan ya kadumu kawo na Kur'ani ko na shugabanci na dun kadama ya kadumu min ba da labara yanzu an gane ba shi ku wannan kadima ya kadamu min ba da fariha ya farahu akula kadima al-kufa ya zo kufa fahimci wani abu yasa wato duk mun ka kawo an kawo ma malamai sun kawo ma wani hadisi wanda kai maka sani ba ma dama ya inganta daga kai Allah ba ta baji ne ba kun sanda wata ta wata ta ko ka ne da yake kenan ko ba haka ba ko ko shi wani duniya duniya sai bai taba shan gadi ba dan duniya in ba yawan da kai ba sai aka asaba ne ko ba haka ba sai kuma biya wanda ya kalla ne ba da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Umar mun san Abdullahi bin Umar sun san wa Abdullahi bin Umar a ilmi ko ba haka ba anna Abdullahi bin Umar kadima al-Kufata Abdullahi bin Umar ya zo Kufa ya sauka wajen wa ala Sa'ad ibn Abi Waqqas akan Sa'ad ibn Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin asharatul mubashara bil janna mun san shi ma ɗaya ko Sa'ad ibn Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas sannan kuma kawun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawo annabin yasa suna girmama shi ya zan hatta cikin sahabbai in ya tau suka tsaga mai ya zauna shi yasa wata rana lokacin da Umar bin Khattabi zai tura shi ya zan kwamandan yakin Qadisiyya kun yakin Qadisiyya kan kumanta shi na ya rashin lahiya a Makka a hajjin kwana ko a yi tsammanin zai rasu a wannan a yadda aka aiko aka kira ban sallah sai zai ga halin da yake amma sallah kada shi na yace ya rasulullahi kaga innahu balaga min alwajhi ma tara fa hal atasaddaqu ko filis bi sulusai mali qala ko ba haka ba qala filis bilis mali qala qala bi sulus da qala wa sulus wa sulus kafir ko ba haka ba daga cikin ta innaka anta bara warasataka aganiya sai zaka ni anta bara alakin yatakaffafuna an-nasa shi na din sai ce wala Allah an أن تخلص فينتفئ بك آخرون ويسر بك آخرون وسينتفئ بك قوم ويسر بك آخرون على قد الحديث فشين هذه يا رسول الله سعد عمر بن الخطاب يتورا شي كوماندا دعيات قادسيه هو a zamanin Umar bin Khattab lokacin yana ce سعد sa'ad bin Abi Waqqas da ka tafa ka tuna ba wallahi zaman الله kawon manzo sallah sallah wallahi kawun manzo Allah yake ba kawun Allah mun ka tona saboda haka kalli tsoron Allah annabi kake kawu ne ba ba Allah ta kawu ne ba ko ba haka ku fahimci wa'azin da yake sai rinka mai wa'azi wa'azi mai tsika, mai tashi mai tsika wanda kuma sa'ad bin abi waqqas ya yi fama wurin kware da gaske sa'ad bin abi waqqas shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa irmi sa'adun idaka abi wa ummi sa'ad harra an ka uwata ta ba ka uwata da ubani, an ka ci yi manzo sallah ya tara da uwata da ubani. ne yace kuma shi a farko wanda ya harba baka saboda Allah shi kuma a farko wanda an ka fara harbi saboda Allah da biyu abin waqafin da ya rasu ya riga Aisha da rasuwa da wasu ɗan shekaru kaɗan shekara ɗaya ko biyu ko ko ku da shekara uku din ya rasu shekara ya rasu hijira tana da shekara hamsin da biyar a fahimta hamsin da biyar bayan hijira shi an na ƙarshen ashirat min fashirin na bilkanna a mutuwa duk sun goma ɗin nan shi an na ƙarshen su garkuwa to ya rasu shekara ta hamsin da biyar bayan hijira musa kuma ya ta rasu shekara ta hamsin da takwas ko da tara a laftilafin bayan hijira abin da kasu in waɗi da ya rasu Aisha ta ce to Allah an ga ku gawa tun za ana makawarta ta aika don Allah a shigo mata da gawar sa'adu cikin masallaci sai mai sallah saboda ɗakin ta da duk annabi ya shiga ɗakin ta sai ya yi sa'adu bin abi waqas da duk annabi ya shiga inda take sai ya yi sa'adu bin abi waqas to bi ba ashe yana cikin waɗanda shi aka jera shi suna cikin jeran jiyan sahabbai da aka cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa anhu muradun annabi ya rasu ba su taɓa ɓata ma annabi rai ba su taɓa ɓata mai rai kila fahimta ta sun da eh, an ka da roƙon gafara ba ma barin faɗa in ji ba haushe ko ba haka ba da kai nan ka ɓata ni in ce babu da ina ya nema har abada ka ba ka da ni ko kwara da ba ka taɓa ɓata mai rai ba shi ko ba haka ba ka taɓa ta ɓata mai rai amma na ya nema har abada babu wani abu shi ba ka lihu da Allah ko kuma za ka zo babu matsala ga wannan lahin bai ko to da aka ba ka taba lahin ba to shi bai taba wa annabi laifi ba sa'ad ibn abi waqqas to shi sa'ad ibn abi waqqas lokacin wa huwa amira shi an gwamnan kufa a lokacin ana abu abdullahi ibn umar في عبد الله بن عمر في جسع بن ابي وقاص يمسو على الخفين يا الله شاهد خفين وتسابوها shi bai taɓa ganin haka ba Abdullahi Umar babban abin mu sallah sallah an bai taɓa ganin haka ba shi na muka cewa kakkacewa ai kuwa karatu kai kun kuma gani ko ina wa kai nan Abdullahi ibn Umar gashi jiya da muka ce abun da mutafakun alaihi amma shi bai taɓa ganin annabi ya sha hukuku ta zuki saboda haka yadda inda sa'ad ibn abi waqas yadda sa'ad ibn abi waqas ya sha ta hukuki to ka sanar gani ba yana kyalewa kafin su abin mai sallallahu alaihi wasallam mina hicci da na ka abin da da ka tawa ne ba kare kamar ka zama da annabi haka har ka zama da wata bid'a saboda haka fa an kara zalika alaihi nan take ne magana amiru shi abdom shi abdom nan kufa har in wani na kai shi abdom ya aiki ba mai da siya ko ba mai da siya na haka yana na'am yawwa ku ta gani kin shi kula da haka shi ke da ba ai mai da siya? sai a kama da wara amma gaskiya manzo sallallahu alaihi aka yi ko haka ba ba wani ba nan take sai mai musu ya ba a shafa fi sauri misali mun ka shi yana da rahiya kuma kai Abdullahi bin Umar yaro kake ko ba haka ba kan sa Abdullahi wa Ko ba haka bare dauko bare dauko daga tushe ko ba haka ba irin kana da wanda wanda ya awar ubanka ka so kai magana ka taba karatu shi ko ya karanta so ka tun ba hisa ko ba haka ba sai ce mata ka ta abdullahi sai abin da ka so in ka koma madina san a baka ka tambayi babanka ka gane ba mu ce babanka ko ba ka ba san ba ya ce ba a cewa ubanka yace zaki <laughs> yace an ka ce ubanka ya san zaki ko yace sai dai mu ce babanka yawwa kasan ya ka ce uba ko to san a baka tambayi babanka in za ka dinka in ka koma madina tambayi dai ni ban ce ma ko in ka kuma madina ka tambaya ka tambaya umar umar bin khattab ka ce mai in ana shafa a kan kurki ko ka ce ka ga sa'abe na shafa da kurki ka tambayi shike nan kadima abdullahi abdullahi sai ya dawo madina yana dawowa a manni kash kana tiya an ya ta'ala umar an zalika yayin mance yan mance tambayi umar abuwa sun shikantar da shi bai tambaye ba ta kadima sa'adu sa'adu wata rana shigo madina yana shigowa madina matsalar ilimi ta sha mai kai kusan mai karatu yana bisa gadon mutuwa ya kakara gadon mutuwa ta yi karatu in zai karatu shiga cikin jikin jikin mutum kudu da tarihin abu zura abu zura al-muhaddis malamin hadisi ko ba haka ba yana bisa gadon mutuwa yana gara daga ko ko yana gashi nan dai kila bai tashi almajirai da iyali suna gani suna so su kamai mai kalmar shahada amma saboda ladabin malami da almaji, kasu ce mai ce su ga musu rashin kunya ana cewa ce ba illa ka ku saka ta wannan kissa ta ko ba haka ba ka ku kama a wurin sai wani sai game da game da shi hujja su sai sun ka shakna ne ya za su sun ka taru da suka shawara suka ce da suka ga kuka abu zuwa hankali ne ya san zahiri ya yi mai zahirin mutuwa zahirin da ya mai tsanani sai suka tsara. wani Allah nan hadisin nan wani hadisi hadisin nan ko sai ya haddathani an wani kala haddathani an fulani kala haddathani an wani an abi hurairata radiyallahu anhu qala suna can isnadi sai sun kai kure suna kure Abu Burra sai ya jika ma'ayyami a jura saboda muhaddis sai na. la la la ya abnai حدثني عن فلان عن فلان قال قال فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر قلبي لا إله إلا الله سيموت إيش من ده ما محل الشعر تكاوي يجاو يا يكون هذا حديث يا شيء يا مي يا ثروة يا ده يا لبه يا عقا مالي إذا يا منك يا كوري ba tsada haka ce mallan kuwa kan kashe mu sai ka ce kaza kaza ko ba haka ba a cewa haka ne eh sai mai kaje kaje ba haka nan sai ta a kuma kasan ka kuma kuma matsala kuma sai ya kore ka ko ba haka da makaranta kuma ya kore ka kai hasara ko ba haka ba eh eh to kora mutum makaranta ba je wani ya tambaya haka nan ba ana kora mutum ba ana kore mutum haɗi a tabbata idan ya kore musa alaihi salam ko ala halaka ha kuma yi wa ne saboda ya mai kankaje ne da wasu abubuwa ko da aka yi ta haka nan saboda haka babu da ka ja wani hadisi ko ka ce Allah mala dan tuna ne wurin ko ba haka ba sai da Allah ya karanta ya gudun ya tuna cewa a abin ya shafe shi da Allah zai sawar ko haka ba sai da zai ya to haka su duka ga mai hadisi kaga sai kare yana kawa wurin hadisin wanda yake man kana akhira kalamihi la ilaha illallah ran da yake la ilaha illa sai shiga da ta dauki to haka ne to haka mai karatu yake ko yana bisa garin mutuwa kun tuna ta'alimu da ta'alimu Ahmad Jawid Sakido ko haka ba bisa garin mutuwa yayin ta mas'ala eh eh ala kulli halin to shi Sa'adu na bakatin da ba karatu da shi mai kuma ma bai manta tunda shi an kawo mutu kafin an kai ma mutu ko ga da dalili kai kun kullun ta ga wannan a tattara dalili don a tattara gaye mun kada hadisin da kuma haka ba da kana sai shi ka zaka ya Abdullahi hal sa'alta abaka kan sai baban ka asan nasi mai ka duka bai haka kada la sha wallahi namu فسأل عبد الله من تأتي عبد الله كاشف إلا عبد الله عند عمر بن الخطاب يكتب قال عمر في عمر يكفي مثلا إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما في حكة اي ان دي كشف جدا اواه انسا فكين خسي ديو على هالي زنا قالك كفون تلك ارو لا كمال الله ام سحى لكم تشغط هذا قال عبد الله سمت وإن جاء عدنا من الغائب كل أكاد يتطور خاشي بس أكثر تطور وإن أكثر قتلت أرو الله بعد كده ذكر شهوة فقال عمر نعم الشيء من فرد يقول وإن جاء أحد من الغائب وقد تعالوا كاشي كداو بيجر الله إيش والله هكذا وشيء باصل أمر باصل ثاني باصل عادي باصل المجيرة يا ضد ما أنا جاءت وقتي والله هكذا أما أبونا كان بلا ما فهمت شو أبونا جاء حدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر تو وجوانا أبونا wani abu والله mun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci ana yi ko da an ce ba abu yayi kana abu shekara ka 20 30 40 kana abu nake na aya wani ya aya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka bari san zu kai ko a baka abu sai an ka wada mu ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaza yanzu yanzu ba sai an jima ko sai gobe ba yanzu akai ba zan ga maka so Abdullahi Umar bai sani ba ko ya ji aka mai ubani ya hada bai ko ya hadisi wa haddathani an malikin النافع أن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إنجا بالت السوق وترى نبولي يا بولي يتسينا سنة سنة كوا سيديمولي ديمولي ثم توفى سيزي أرلا هذا سنة وجه يزي وانك هتا ويجيه وانك هالنوان مزوان يحجبه ومسح رأسه للشافكين ثم دعية لجنازته يسلي عليها لأنك شفلان عمر هنا بسنة أرلا بجمع بها dan ka ce ai ba kuma an koyi rasuwa ga gawa ta an ce Allah ta kuka taimaka kai mata wannan ko zai sallah inda da kan masjida ana sa mai a shi lokacin yana da kofi ko mi yayi ba ma ta ha ala shi ke na yaya ya shafa a kan kofi sun ba salla ala sannan yake yawa da na'izar sallah yanzu an ka bashi fatawa yanzu ya aika ko haka ba shi ke nan da ya ji yaya

sa'id ibn abdurrahman ibn ruqayl da ya cikin manya manyan ajiyar yana cikin abban da wanzu suka shekaru bayan mun shekara ta 93 a eh akan kauye da yake shahar duk da wasu ke ma ya wuce wannan ala kulli halin dai ya shekaru da dama duniya ta fama dai saboda manzon Allah sun ya masa addu'a أنه قال رأيت أنس بن مالك شيخ سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش بن جلت نادى أنس بن مالك أتى قبا يا ذو قبا ko inda manzon Allah ya tsaya lokacin da ya hijira daga Makka ko kabal yaje ya tsari ya dawo kuma kuce ya bi wata a kama ruwa a fata wata fiye a wani abuwa fata sana waje abu wai dan ilan mirkai wa mata ha bi ra'ati wa mata ha alal kusai dai kai sai shahu ke shahi kai wa mata ha alal kusai sai ma ba hukun ne ko sanya shi ya ba haka ba ba sun ana hatta Allah an tafi kai ko haka ba ko ba ya sha a karkutu kuma da kayi mu ta hanka ce masaha da ra'asin ta ku ɗaya an tsallake babu tsallakewa an shahi kunne ko akan ka'ida al-udnani min ar-ra'si don magabata da an ce masaha ra'asan ko masaha da ra'asi ba sai a mace kunne ba don al-udnani min ar-ra'si ومسها على الخفين ثم جاء المسجد فصلى في كده wato imam malik ya kokari ya karatu hadisi kamar irin kaku mutu ka babin da muka karanta wani babin ko cewa eh, an shafi arwalla don kashi abin da wata shaha ko kina ban tana hadisi sai ya kwasu duk hadisan kula fa'ur dina. don kadiya ce da aka rigima kanta ko ba haka ba sai ta ma wanda ya bisa annabi ya yi ya da ya kunni sabbin da sun kai قال يا حيان yanzu a da sun tsari ke fata wasu ila malikun an rajulin an tambayi ma malik game da mutumin da ta wasu a wudu a salati ya yi walla irin arwallar sa irin arwallar sa sun malabisa kufai sannan ya sanya kufi biyu nashi sai da ya sanya kufi biyu sun ba daga baya bukata ta mai sai ta yi fitsari sai ta yi fitsari kamar da ya fitsari sun mana za'afun bayan fitsari sai tsare. sai tsare sun mara ta ma ila iri da lai bayan fitsarin sai a ranna ba sai tsare fuskin sannan yan mai da su ina fahimta ka biye su da yan mai da su ko yan mai da su bai da abana a yasta alaikun ru'a shin zai faru wata a ma'ana ya yi arwalla ya halatta ya shafa kan su faƙa sai imama malik ce a liyan zikku sai in ya yi arwalla in ya kawo ga wankin kawai sai ya kofin sa guda biyu wani ya zasil lai sannan ya wanke kawafinsa dunko dalili ko ko dunko ka'ida inna ma yamsahu ala al-usayni man da adakala rijlai fil khuffaini wa huma tahir dun ka'ida wanda ka shafa kan kufi shine wanda ya sanya kafafunsa cikin kufi alhali su kafafun suna tsaye da kan gane bi tsuhurin wudu'i kuma bi tsuhurin wudu'i da tsarki na awa a tsarki na ni ba a tsarki na taimama don rashin samun wanda ya yi a cikin madaba wa amma man a da yare da laifi amma wanda ya shigar da kawakunsa fil hussai cikin hufinsa guda biyu wahuma gairu ahiratin alhali ko da ya shigar da kawakun ba su da tsarki bai da awalla ma'ana kuma a tsarkin da tsohon rubi na awalla abai ko da ta yi mayarsa in dai bai na awalla fala yantahu alal hukum bai ta haka mun gane wannan wannan fasawa ce ai ko ba tai ba ai ko ala ya hayat sake cewa wasu ila malikun an tambayi imamu malik an rajulin game da mutumin da tsawarta ya yi a ko da ya arwala wa alayhi kufahu kina saye da kufai saboda biyu kufahu ko kuma ta ko eh alif din nan fiya ko asaha an al-mas'al al-kufai sai ya yi rafkanwa yammanci saboda shagara a ran da ya kwalkwale kunnu rashin haifar kwalkwale kunnu a sai ta yi zuwa sallah ko ko ta ce yammanci ya shafa akan kufi yammanci ta ce hatta jabba wa bu'ahu sabda kan ruwan arwana ce wa wa ruwan da ya arwana bisa ga tsaye sun ka bushe wasan da ya yi sallah haka nan alhali bai shafa kufi ba kenan kamar bai wani kawo ko ba shin ni zai faru kala sai imam mali ya ce yamsa ala kusai ya dawo ya shafa kusin saboda in ya tani wani ya ije salat shi mai da sallah an gane amma wala yu'idu wudu'a bai mai da an fahimci wannan hai aiko to amma karatu da mun kai na kasa kasa haka take ai a wasu shabar ta yi haka take wanda ta yi haka take kun kuna tunanin wani karatu da kun kai kasa kasa ka'ida idan mutum ya manta, ko faɗa muku wani littafi idan mutum ya manta da sunna kamar kurkurar baki mu ɗauki haka nan wanda ya sunna ko ko shaƙawa ko fyaci ko kuma yammanta da farilla mu haɗa tambayar ku fahimta kamar wankin fuska ko wankin hannuwa sai bai tuna ba sai da ya sallah yaya ita dai wankin kurkura baki da shakawa ya kurkura ya shaka babu komi limayar da kabir min salati ina da kuduna na kayar Amman ga farilla sai aka ce idan farilla ta kuma a ta ko jabbat a azabun wudu'i ko ba haka ba yu'idu wudu'a was sala babu wannan cikin karatu ina ka tafi babu shi ne shi ne na kawo shi eh, akwai shi ko ba haka ba wanda kun shi yayi wanda yayi a'a saboda ne shi ma bai ba shi ma yayi ko amma shi da sai kai mamaki a to ya za a ce wanda yawon ga ya kuma magana guda ta abin da za a yi shin ka'ida ni a hukuncin tartibu kurudu sannan ni a hukuncin mawalat shi za ka diba shi a karatu usulul take za a koma ibn rushd cikin bidatul mujtahidi wani hadu nuqsatu in ban manta ba ya tare da mas'ala Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi ya ambata wannan cikin ayar da ya kawo nufin sai da ya kawo abubuwa talatin cikin fasara ayar ya ayu allazi na amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa kuma hazwa kashin aya suka ce akwai magana kan tarkibu da muwana abin da tarkibu dole kaza sai bayan kaza sai an wanke fuska sannan aka wanke hannuwa zuwa ga kai, sai an wanke hannuwa zuwa ga kai sannan aka shafa kai a dawo sai an shafa kai a dawo sannan aka mi sannan aka wanke kawafu wa man akasa yuridu ma akasa ko wanda ya aka yayi tsakanin haka sai ya maimaita misali sai ni taho da ni kurkura ni shaka ni shace ni wanke fuska sai ni wanke kawafu sai ni tuna ban wanke hannuwa zuwa kai ba to sai in dawo wanke hannuwa zuwa kai ya shafa kai in dawo sai na maimaita wanke kawafu fahimta wannan ga tartibi ce ga muwala shi ko in ko ni an muwala shi a walla zubi guda ba tare da yankewa ba tarafi kuma tarafi da yi nisa in tarafi cikin walla da yi nisa ne wata rahin da yi nisa ne ga tsaye su dushe ko ba haka ba su yi sai to duka sai in ce ma haka take fi fi haka take to amma nan nisa imam malik ya ba da hujja kan wani ya ibu salata yace wala yuhidu wudu kuma mun ci hatta jaka wudu a sai daga ba'a wala sun kama shi kuma tambayar kan jere da shi ku karanta da sai dai ta shi imam malik dai ya ba da fatawa amma fitu wani ka kuma kitabu ina ganin shi da fanfasikin to an gaya ne وصل إلى مالك ورجل توضأه عليه خفاه مسها على المسح على الخفين قد أدب وجوهه وصل قال ليمسى على خفين وليعيد الصلاة إن الوقت اللي صلى بلا أرى الله ثم هكذا بدون أن يتعه بشهر أرى الله بين كتاب ثم هكذا أما ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء يقول إيه شاوة ولا يعيد الوضوء وسئل مالك عن رجل غسل قدميه أنت بإمام مالك da mutumin da ya Yau yan kawo kawarsa guda biyu sun malabi ta kufai sannan ya sanya kufin sa sai da ya sanya kufi sun wasu a nafan zuwa an gane ba sannan ya fara abu shi da ya tafi ba tsasa aka so ba kawai sai ka sabu ya suka ya kawace sai tsaban da aka ce nan ba a wani abu ba tsaban ya wanke shi sannan ya sanya kurki ne yasa sannan ce bismillah ya yi abu ko ba haka ba to shin wai tambaya kun masa alaka mawdu'a ka ba ka da yake mun liyan zai ko sai sai ya ci hukuncin sa guda biyu nan ثم ليتوضأ سنية أو الكاميرا إن أو الكاميرا أو لك وأن يغفر رجليه وأنت كاوه كاوه تنفر وأن وأنت ce يستطيع سنة أشياء إشارة كلا fahimta. kenan ba wai na zafa. a kawatar da tafi ba da a rola aka magana wannan fata kuma haka ne ina zai kada lokaci lokaci yayi sai ku ji hankuri gurguje zan yi babu babu al'amali kan mas'ala sosai da take da kan yahya an malik an hisham ibn urwata annahu ra'a abahu babban magana Malik daga Hisham, Hisham daga Urwa, Urwa mun san sai daga cikin manya-manyan ɗaliban Aisha radiyallahu anha. To shi Hisham kan yace a'a babu ya ga babani Urwatu yamsahu ala ya Allah a kan su ni a kiki bai ba mal ta wannan ni ya duna ma abin ha sunna ka tabbatar ta ba ta goge ba annabi yayi akwai sun tashi da sun kuma wa hafiq eh, in karni thumma alladina yunun ko ba haka ba to ta sahabbai annabi yayi sahabbai sun yi tashi da sun yi ya ne shi mai littafi shi ma zai ko kaga an kammala aka zo ka ce kai baka yi aikai ta cikin wa a gani ke to an nuna ma wanda sunna ta tabbatar ta mutaba to yan fara shi ma urwa haka yake kuma ka san urwa ba ta samu karatu ne ga Aisha ta wa Aisha kala wa kana la yajidu ila matala yace in sha ki haka ne ga baya amma sai ka zai turkuki zai ka tsaya ni yake wajen shafa ga hinan ma wa kana la yajidu ila sai ni على أن يمتهى بالدواق إيه هي دو شاخفتي أي آي بيت شاخفتي كما هيك شاخفتي ولا يمتهى بدونهما بي شاخفت حتى كده كده هم فهمتها يسر عليها كي تبتر عورة ابن الزبير أشياء صنعها علي بن أبي طالب يا اخي لو كان دينه بالرأي لكان أصل خفي أولاد النسل العلام ولقد رأيت رسول الله يمتحن

mun fahimci wannan ku saurara mu وحدثني عن مالك أنه سأل ابن الشهاد ما مالك ذكين يا تنبئي من الشهاد عن المسي عن الخبز جميلة يا أكا شافع كيف شافع في اليوم كيف هو يا يا أكا شافع ودا ibn shahab zuhri malami imam malik ya koya ma imam sai ga wahayi sa'ada kala ibn shahab ibn shahab ya shigar da ihe daya da tsayan hannun kai ko ta dama ko ta hagun tsayin dai sai ya sata ta hatar kufi da kufi wal ukhra eh sai haga ta sauka sama da kufi ثم أمرهم sannan ya ya koga ya ja kenan masaha ina masaha alal kurfi ha alal kurfi wa tahta haka ibnu shahab ya koya mai imam malik mutan mutiya mutara ha yanzu mun samu fatawa biyu amma a kula a wata ibn zubair bai ce ga annabi yake ba bai ce annabi ba shi dai haka yake wada babani wada kane roto mula ibnu shahadi shi kuma ga wa kuya ma imam malik an gane ba amma imam malik bai ruwato ko bai ambata hadisin ali bin abi talib yanzu malamai biyu sun ka bashi fasa ko ba haka ba kuma dukkan malaman babu wanda ya danganta da annabi ko wannan su ijtihadi ne na ko kokari yana ko karanta ba sai ka ko ba haka ba ko gashi yanzu a matsayinka na malaman ka guda biyu sun baka fatawa daban-daban sai za ka yi ko ba haka ba kuma babu wani ya danganta ta ga hujja ta Qur'ani ko hadisi ya zaka yi to gare ma malami kara ya haya kara malami ya haya ce to nan sai imam mali ya ce wa qawlu ibn shahab ni ne a waje fatawat ko hukunci ko zancen ibn shahab a haɓɓe ma sami ita ilayyar lalata duk fi zalika duk cikin abubuwan da nake abubuwan da nake kenan ya ji ana shawa bisa kufi ya ji ana shawa sama da haka da kufi ko ya ce to kaunin ibn shahadin ya fi tsayuwa shi ya kwalle da ɗauka shi da an fahimta shi ya sa ya da mazhabin imam malik kaunin da aka umarni shi shafa aka yi saman kufi da aka kufi kila mun fahimta shi ma imam malik ya waɗi fatawar ibn shahadin ya kuma ya ji kasuwanci da yawa to amma ta kwanta, kila an gane ba ولما توجه فتوى ابن اوكا فتوى ابن اوكا حقيقة شيء فتوى مولود صلى الله عليه وسلم فتوى مولود صلى الله عليه وسلم مرفوع حديث مرفوعا انا ابن ابي طالب ايضا الى ان فهمت لنا شافا اخر اعلى الى ان فهمت اكبر اخر فتح الرصد بن الزبير يا وتو حديثي مرفوعا كذا رضي الله عنه كان امر كامل من الله انا شافا اعلى الكل شيخ شافا أما الله ابن الشهاد الشيما على حديثي إن كان تتشي فجمع الله صلى الله عليه وسلم عن جانبا تين أخي سوانا إيه أكون أمانة علمية أمان ليه فتوى إمام مالك لا فتوى ابن الشهاد يتشي كاهب فرسيا خان كبيرا من فرسيا أنا وكو والحمد لله إلا تنني الشيك رسول الحمد لله يتم سيانا أبنا ما قصة أجيري أما يسأل إلا شيش لهم لا أبنا ما قصة لنا شيئا في المنطقة لذلك

sun manzan malam sun sun ba yau sun ba sun matsalar malamai haka take ba malam bala wannan Allah ya ji kai yaro. na yi malamin mu na ina da sun san shi wanda Allah ya san shi sun ah, ah, ina karatun da ko ijiya ta ko isala an taɓa min tambaya ba zan ah, wata ba sallama ko gawa ta ina tunawa kila su buga a sallama gawa wajen sallama ana ji ko ba a tuski aka ko na haka ya daɗi yana ce muna gawa da haka ya yana ba mu fatawa kuma haka cikin karatu shi nan sai ɗaya da nisan bai haka nan sai ce min kai ɗaya ne haka ko jikai ko nisan bai sun ce nuna tambaya ta hankali sai ce na ji na san ta kuma na san amsa amma tun da tambaya ta hankali bari ya sake min ta akwai wata ciki sai ta wani ba da hankali sai sai wani masar ya da kai sauran ba shi amsa sai ki bincikawa akwai wani abu yana da cikin sha Allah wannan don ya kamata saboda da kawai ne ko har da a kuma ko ana da a ko da sura a jami'in bajani har su kare shi da wato tun da lokaci ya tafi amma ana jiran liman ila masha Allah babu kai ba minti biyar wanda da muka kawo aka da muka kawo ta ba malami minti biyar ba haka ba tuna ta kuma bai lace ba ko ba haka ba eh wai shi kina asa kare zalla azar ɗaya da rabi ko ko biyu ko ko daya wani har kan zaka sosai ko ba haka ba jiran liman minti biyar ko ba haka ba asa wannan bai lace ko ba haka ba ana jiran liman haɓɓata bai ta kowa sai an tabbata bai ta kowa ina fahimta kuma shi an muharin sallah suna da lokaci akwai mukutari akwai da rufi sallah azhar suna farawa daga zawali ina da zawali ne shi da kodake lokaci na bambantawa sha biyu da rai wato in ce ma da karhe ne ina da karhe ne Allah ke sallah azhar ka kunta ko ta hanyar lokaci ko to in kai sallah azhar karhe ɗaya ta yi ɗaya da rabi ta yi biyu ta yi biyu da rabi ta yi ko ku kai sallah azhar ba ta wuce ba ko ba haka ba to har yanzu ba shi yake da ko mu hana mai natsuwa mu hana mai wanda da mu mun sallah sallar ba kun tuna hadisin mun sallah sallar sai an zo an gane ya hito za a tafi ka ba yace yana zuwa ko ba haka ba yadda ya biya bukata ce da iyali ne ko ba haka ba ya bukata ce da iyali ne wanka sannan ya dawo ta aika kama sannan yadda ya yi wanka ya dawo sana ka sallah na so gani a ce zamanin gani mai hakan. da ya jira da yawa ko har ba jira ne Ya ta ka yana wa mutane a ta musara kuma haka da nan kuma su yadda yana kai da mai mun kuma su yadda ba su da biyu ba haka ba yana shi a asalin hadisi idan ɗayan ku ya ga matar da ta ba shawa ya zo ma iyalin saboda matarsa suna ta abin da an ga kila fahimta to manzo sallallahu sanna yana tafiya ta kitta mun sai ya fara da yake ya bukata ta tun kai samu israliya sai ka ga kuma da cikin sallah ka dauke wa hankali ba irin kana ba ko dan dan mun sallah sai kan ido ne wani wuri shi ya dauki wannan ya zabi ya samu sallah da sallah ku tuna wa sallah ɗaya da jumba mai layi layi dan bibeta yana zama sallah sai ya ce ko aika mana wani a kan wata ba eh to yana saboda haka jiran liman yana cikin cikakken yana cikin sallah wadda liman mamu yanki ne su a gara ke kuma agogo ba shi asalla ba shi an lokaci ba a fassa agogo kare da an zo ka san wurin ya shiga masallaci ma sai ya ɗauki hannuwa ne tura sun hannuwa yi alama bai na fila shi yanzu lokaci ya yi sai ya kuma ne kabi kalli alama ba na fila zai kuma ya kuma da shirin sallah sai ya kama waje wa Allah ya yi in ka gana in biyu ba dina wani in kana kan ba sai kai masu gina nuna ba A agogo da nuna ko ta awo da hamsin da haka wannan bai dace ba kiran limai na cikin ka'idarsa saboda kun babu tayin ba minti biyar ba minti biyar ba a jira su sai an ga lokacin da bai taho kuma kauɗi na kan gade na son sallah ta ka ta sai ka gudu wani lokacin jama'a ku sallah bai sallah gidan bai taho ko ba haka ba haka fahimta saboda haka a kiyaye babu takaitaccen lokaci sai kar da an ga da nan nan su je mai kawa shi ne in bai nan an jin da an ce ban bai nan shi ke da ta kada Allah ba mai tambayar ya so mun bayani shi ki yi zan jira da jira ko kuma in suna da kuma ke yana jira su gama shi akwai jira lalle akwai hadisai da sun ka nuna mun sallah sallah ya kasance yana jira duka je wannan hadisai ga sallah isha'ina yake idan ya gan su sun gaggauto sai ta da sallah kuma in kun ka jinkir ta sai ba haka ba amma ba ya nuna cewa sai gani ba sai ka sallar isha'i kai ba duk duk abin da isha'i ka bukata na na yawan jama'a azhar na bukata la'asar na bukata magariba na bukata isha'i ma na na na saboda haka shi mai suna yana ƙetare mutane wannan ya tabbata kuma ana jira ta mutum ya gama lafiya wato duk abin da ya samu da daga rashin ayi. ko ba haka ba a wasu da su cewa da an sa kayan na abu ko gudan Allah ga aka ta da an ce kare jira ba ta shi ke nan, da kawo ke biyu haram ko jira ko ta afiru wani shi na mun da doka ba su kai wa shi an kawo shi ba, ko ta ba da kawai ko san an sa kawai sai ba sun a ce ma kila wasu waɗanda ka zuwa kallon ko ba haka ba shi ne duk inda kake san an ko ba a yanzu ka taso ko ka taso sai cikin ma ka'idar sallafa ittifaqi na na mutanen masallaci muna yin musa masallaci kai da rabi su ko wancan masallaci sa ɗaya biyu sura kwata su ko wancan sa biyu ba ta an kai da rabi don shi a lokacin sallah kina fahimta ko ba a sa lokaci ba a sa karhe nawa ba ta an ka gama a sallah kina fahimta sura ta shi liman kuma ka'ida ta ina na liman ba a cewa liman da ɗaukar da sallah ba a cewa sai liman ya tashi da kai ya ce ita na ko da ka ga biyu ta buga ko ɗai da rabi ta buga ko ɗai za ka ta yi wa lokaci a za a ce wa haka ne tsarin liman aka kayar da ita da sallah shi da fahimci wannan mutum hadisin farko da mun kai muhliyatun shugaban ya shiga wajen amirul mu'minina ba na kusa zan aka ce muke ba sanne na wannan magana sun ce sun abu sallah su wasu ai wasu abu abu nasiha ne a bakin shi da sallah ko haka aka ko ba haka ba Allah ta mutu saboda haka liman na iya jira gwargwadon da ya dace wanda ne sannan kuma muna iya tare liman gwargwadon da lokaci baya ba gwargwadon ba da kalhe biyu ko ɗaya da ne kan ce ba. wannan yana da da bayani ko ana yi wannan ya kare shi an kafa da ba da tambaya da aka yi ce ya a yi lafa a farko yana ce ta fito ko ba da kuma ya bambanta da ina jin duk wanda ya halarci karatu mu na bulugul maram ya da ya warke ko kuma kun akwai da nan ko mun yi karatu bulugul marami babul mas'al al-qur'ani duk hadisan da suka zo da abubuwan da maganuna an kan yi shafa kan kufi shafa kan jawra shafa kan takalmin fadi shafa kan kilifa ubangiji sai dai kai co lokacin nan masu doka ba su doka ba ba masu doka shi yadda haka shi sai ka sa a ce a maimaita ta an ba don haka ba da ba bukatar maimaita ta in Allah so gaba za a maimaita ko ko za za a yi karatu kan haka ne insha Allah Thank you. da a ba a a a ban gane tambayar yau tambayar ba ta ba amma dai bari mu shi amsa ne ragamar da gaibi idan kai yi arwalla ko ba haka ba kai yi arwalla arwallar ka ta tatta kamila ta ko? kai sallar ka ta azhar ko daga bayan azhar sai ka je kai ko ko kai hisani ko kai wannan wannan dai arwalla ta lalace ba wani kai wata gari ka arwalla kai ka la'asar ka tabo sai kai a wallar ka ba sai ka tira kufi ba ka sha wannan shi muke magana amma a tare da katir kufin ba kar ya zan bayan ka a wallah wani abu ya kinka ka sa kufi wani abu da kinka ka tira kufin daga ba kan mai da shi ko ba haka ba a'a kai a wallar ka kamila to ita a wallar kamila in kansu ya kufi yana nan gari da so daga ba a maka kawai ka a wallar shi zai ka kawai

wanda